ku da war haka uwa matasa barkanmu da sake sanca tare da ku domin gabatar muku da wannan shirin mai kayatar da ku shirin labarin matasa kenan mai zo muku a kowane ƙarshen mako daga Studio Kalangu. Masu gabatar muku da shirin yau ni Fanta Shamsu tare da gora ta Rakiya Arimi. <laughs> Ya kike gora? gora da dama? Alhamdulillah yau da me kika zo mana? To gora yau zaki shi miye ma'anar ajige mu wajen matasa gayu a wannan zamanin. <laughs> A cikin takaitaccen rahoton na yau kuma za mu kawo zancen wani taron tattaunawa tsakanin al'ummomi da hukumomin garin Bana wanda aka shirya akan zaman lafiya da tsaro. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Gora bari mu fara da garin Ingal da ke jihar Agadez inda aka gabatar da wata muhawara domin karfafa alaka tsakanin dakarun tsaro da kuma makyaya domin yaƙi da ta'addanci. Gora wannan taron dai kungiyar ƙasar Nijar mai kare hakkin ɗan Adam wanda ake kira INDD ya ce ta shirya shi. Bari mu bar ku da wannan rahoton da sai Karim ya rawaito mana. Wadda kan makyaya bisa haɗuran matsalar rashin tsaro da kuma muhimmancin hulɗa da jami'an tsaro na cikin gida bisa tsarin tabbatar da kwanciyar hankalin al'umma shine taken haduwar. Ibrahim Idrisa shugaban wannan haduwa. Zaɓin wannan bangare na makiyaya saboda gunduma ce mafi faɗi kwarai a cikin jihar Agadez. Tana da iyaka da ƙasashen waje don haka ya kamata a shirya da wannan al'ummomi ga kaucewa duk wani tauna in tauna da zai iya taɓarɓarar da wannan yankin. Mahalarta sun mai da hankali wajen ƙarfafa dangantaka tare da jami'an tsaro. Muna cikin daji muna tsoro mu ba da bayani abubuwa da muke gani amma yanzu tun da an ka zo sallan nan na kirsale a waye muna da kai yanzu za mu fara ba da bayani a jami'an tsaro yadda za mu kama musu jama'an tsaro na cikin gida da suka halarci wannan haduwa na cike da fatan alheri na samun hulɗa mai karfi tare da makiyaya a nan gaba gurar ranar 28 ga watan satumba tsarin shawarar matasa wanda ake kira kadar consultative de suka gudanar da taron ƙasa na matasa Wannan taron gora ya tara matasan da suka fito da dukkanin jihohin kasar Nijar da ma kasashen ƙetare. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Mira Ruwafi ta shirya mana. A gaban hukumomin ƙasar Nijar da kuma jami'an diplomasiya na kasashen waje ne ministar da kare muhalli ta ƙaddamar da bikin buɗe dandalin ƙasa na matasa Khadijatu Abdullahi Idani mambar kwamitin tsare-tsare. Muna da gurin tattaunawa na musamman tare tare da ofishin jakadancin kasar ba a Niger. Mu haɗa ƙarfi don ganin cewa mun shawo kan ƙalubalen da ke gabanmu a game da canjin yanayi tun da wuraren sun bambanta. Mahalarta da suka fito daga yankunan Niger sun bayyana ra'ayoyinsu da kuma amfanin wannan dandali. Na ji daɗin kasancewa cikin taron a matsayina na matashiya ya kamata mu nuna ƙwazo kan maudu'in da aka tsida mana bana. Ni da na zo daga yankin jihar Difa mun ga yadda al'ummar mu suke fama da barazana. Nasa. Tare da wannan dandali fatan waɗanda suka shirya shi shine na ganin wani tsari girkakke na tuntuɓar juna domin yin musayya kan batutuwa masu fa'ida. Gora kamar yadda kika faɗa a can sama yau za mu ji miye ma'anar aje gemu wajen gayu a wannan zamanin tunda abu ya zama kamar wani sabon yayi gare su. Ai gora wasu 'yan matan mata suke sosai masu gemu kawai. Bar dai kar in cika ki da wani surutu in barki da wannan rahoton da abokin aikin mu Laila Nuhu ta shirya mana wanda aka fassara mu. Azage mu ga matasa yana zamaninsa 'yan lokutan bayan nan banda ma wajen samari matasan 'yan mata su ma na yaba wannan karkaci na ban sha'awa. Wanga matasan 'yan mata da suka yarda su ba mu shaida, azage mu na bada sha'awa ga kalamun da suka yi. A gani na gemu na ƙara ma mutum annuri da mutunci, na yi shawar namiji mai gemu. Ga matasan da ke barin gemu ya fito musu ɗaya daga dalilan shine don su faranta wa matasa 'yan mata su kuma matasa samarin sun kara da cewar mahimmancin barin gemu ko saje sai an kula sosai da shi. Ina kula da gemu na amma ba na saka masa wasu mayoyuka kawai dai ina tsatsafe shi na fece shi da kyau kuma 'yan mata suna yabawa. Yau a cikin manyan birane kamar yamme ba za ka rasa ganin matasa masu gemu ba. Sai kuma takaitaccen rahotonmu na yau gora. Wannan satin ma'aikatar magajin garin bana da ke ƙarƙashin jihar doso ta tsara wata muhawara tsakanin al'ummomi tare da ban hannun ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da baƙin haure wato oem Haka ne gura wannan taron ya tara hukumomi matasa da mata domin karfafa tsaro da haɗin kan al'umma. Abokin aikin mu Fadel Alu ya ziyarci wannan taron ga rahoton nasa cikin fasararsa. Dangance da kamarin da rishin kwanciyar hankali ke yi a cikin karkarar karamar hukumar bana tare da OEM sun shirya wani babban taron tattaunawa da ya haɗa al'umma baki ɗaya domin zaman lafiya, tsaro da kuma rikon haɗin kai na zamantakewa. Sule Lamidu magajin garin Bana. Ganin matsi da gurgusowar rashin tsaro cikin jiha ya zama tilas gare mu 'yan ƙasa mu kirkiri hanyoyin samun bunƙasar zaman lafiya. Wani mandamali ne da ke sa gaba ga ƙarfafa haɗin kai a cikin karkarun da ke bakin iyaka wani tattaki da matasa suka girka bako Maktar wakilin OEM e Gaba ɗaya ayyukan suna mayar da hankali ne wajen ƙarfafa ƙarfafa zamantakewa da cuɗaya tsakanin al'ummomi da ke iyakoki saka yarda tsakanin waɗannan al'ummomi da jami'an tsaro kenan waɗannan matasa suna da rawar da ya kamata su taka su matasan daga lokacin suka ɗau ƙudurin yin aikin taimakawa jami'an tsaro tunda aka waye muna kai ga in mun gani mu zo mu haɗa mu hukuma mun gani tunda muna da akwai mai gari kuma akwai sarki muna zakuwa mu haɗa musu mun wallahi gaskiya tsakanin Allah wasu abubuwa wallahi muna gani insha Allah yanzu mun ga wani abu to za mu ɗauki mataki wannan ta Tattaunawar tsakanin al'ummar bana ya ɗau kwana biyu kuma ya kasance wata dama ta nuna al'adun gargajiya na 'yan tauri da kuma kokowar. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Gungu Muhammad Dantani. bisa tsarin karo-karo na kwallon kafar sada zumunta tawagar Nijar Mena a ranar Juma'a ta yi ƙasa a gwiwa a gaban 'yan farawan na Misira raga uku da banza a karon zagayen farko. Sannan kuma a ranar Lahadi tawagar Nijar ta sake fafatawarta ta biyu da ƙasar Liberia ba wanda ya sakawa wani raga. Dudai a kwallon kafar ƙungiyar ƙasa ta kwallon kafar Nijar Fenifut tare da haɗin gwiwar haɗakar kakar Afrika ta kwallon kafa CAF a ranakun 26 zuwa 29 ga watan Satumba a nan yammi ta shirya bada horon darasi na ƙarfafawa mata alkalan wasa masaniya. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka sai gobe idan mun zo muku da wani sabon shirin.